Haka take sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. tsarin mulki cikin kula da muhalli domin wurin rigingimu a lifta ko gurma na shirya haduwa a yamai kan taken wata kusantawa mafi kula da muhalli ta zaman lafiya akwai mu da karin bayani a cikin labarin namu cibiyar norbert zongo domin aikin jaridanci a yammacin afirka senezo na shirya wani taron karama juna sani a yamai kan batutuwan muhalli da sauyin yanayi zuwa ga 'yan jarida a cikin shirin mu na musamman kuma za mu je da ku yankin maradi domin magantawa kan yadda iyalai suke barin ɗiyan nasu. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya domin wata kusantuwa mafi kula da muhalli ta zaman lafiya shine taken wani zaman taron karama juna sani na kwanaki uku da aka buɗe a yau da safe a birnin yamai shirin mulki tare da kare muhalli domin warware gingimu a lipta ko gurma zai taimaka wa abokan hulɗa da mahalta fahimtar wannan batu yadda ya kamata in ji bubakar ba mai tallata wannan shiri a cikin rahoton tanar fude ahmed. Muna cikin shafi na biyu kan furojen lipta ko gurma Mali Burkina Niger. A ajin farko mun yi tafsira da muka gabatar wa mahalartan taron muka tattauna a kai cikin watan Desamban da ya shuɗe wanda ya nazarta batutuwan rigingimu masu ruwa tsaki fusa'o'i da albarkatun. Yau muna kan turbar aiwatawar tattaunawa kan babi babin da lissafi kan dubaru musamman ma kan isar da koke da shimfiɗar da zango-zango da zai baiwa masu jagoranci 'yan fara hula masu faɗa ji na gargajiya da malumai abokanan hulɗa da masu hannu da shuni na ganin yanda wannan kusantar wace ba wata zartarwa ba ce kusantarwa ce ta nazarin dubaru da ke baiwa masu ruwa tsaki damar samun hanyoyin aiki da samun hanyar gabatar da koke wajen abokan hulɗa da wani bin basa da labari na gari su samu su fa'inci yau akwai manyan ƙalubalai kan muhali da ciwo kan rigingimu da ya waje ba a lissafa da su. compte. rikici tsakanin manoma da makiyaya yana janyo kowace shekara asarar rayuka da dukiyoyi a Nijar kuma yawancin kowane yanki na fama da wannan matsala duk da aikin wayar da kai. Wasu matan gimi na yin kira ga bangarorin biyu ga zaman lafiya mata da yara su ne matsalar ta fi shafa a cikin rahoton Abdullahi Maina. bisa rikicin manoma da makiyaya idan suka yi waɗannan hamu mu mata yake shafa sosai ma kaga lokacin waɗannan mazan namu su ne ake kashewa yara sun zama marayu ba su da uba mace ta zama zawara batta da miji kaga ko akwai matsaloli da yawa kuma su biyu duka suna karuwa da juna idan manomi ya noma wannan abincin shine za ta yi kusa ku ci kaga suna da karuwa shi ma makiyaya idan ya zo ya yi kiwo dole manomi zai karu da shi ko ta fannin nono ne ko kuma ta fannin nama ne kenan ya kamata su hada kansu dukansu dai ne. Ita rigimar nan battar alheri kowa ya san inda akwai rigima dama babu kwanciya hankali mata mu ne ma wanda ya shaha sosai sosai inda akwai rigima mu da jin daɗi da kwanciya hankali duk an raba mu kuma koma baya ne saboda maza in suka tayi suka yi rigimomin su akan manoma da makiyaya in suka faɗi wannan ya kashe wannan wannan ya zub da jini wannan wahalar mu mata ya shafa. Wani dandali ya haɗa daga ranar 27 zuwa 29 ga watan Afrilu a Balera a cikin yankin tilabiri da masu ruwa da tsaki na karkara da ke kula da tsaron filaye da rigakafin 'yancin mallakar filaye na al'ummomin karkara a bayan wato wannan taro an fitar da shawari daga ciki baiwa mata mallakar filaye wani mai halarci a cikin rahoton Hassan Mumuni. Dangance da samun cin gishin kan mata da matasa da masu fama da nakasa ga samun hili da kuma matsalolin da ke tattare da al'amarin na samun hilaye da matan ke cin karo da shi a cikin yankin namu. Ganin cewa matsalar hilaye ta yi kamari a cikin ƙauyukan namu musamman ma yadda hilayen suka yi karamci a wajen ciyar da iyalai. Ganin cewa mata da yara su ne gawar hwari idan matsalar karamcin abinci da kuma canjin yanayi ta kunno kai. Ganin cewa kundin mallakar hilaye bai bai ba batun mallakar hilaye ga mata ba muhimmanci da kuma matasa da masu fama da nakasa mahalartan na ba da shawara ga mahakunta na a da hankali ga damawa da mata da masu fama da nakasa a cikin kungiyoyin mazauna karkara a ba mata da matasa da masu fama da nakasa damar mallakar hilaye a duk lokacin da hukumomi suka shiga tsara ayyukan gandari da kuma ba mata horo kan 'yancin samun hilaye. domin taimakawa 'yan jarida karfafa kwarewarsu cikin rikicin sauyin yanayi da kungiyar senezo na shirya wani horo zuwa ga 'yan jarida nijar 20 kan aikin bincike na muhalli da sauyin yanayi a yamai wannan horo zai taimaka wajen tafiyar da bincike mai zurfi bisa batutan muhalli da sauyin yanayi da shirya rahotanni kan tasirinsu isabel uchimare mai kula da shirin senezo a cikin rahoton na hadiza hassan Akwai kayayyaki da euh, dabaru da ake amfani da su don bincike saman matsalolin da suka shafi muhalli da sauyin yanayi tare da bayanai. Kenan dama ce ga mai ban horon da ya ba da wa'annan sabbin kayan aikin wa mahalarta horon. Da tunasar da 'yan jarida kalubalen da sauyin yanayi da muhalli suka kumsa. Sauyin yanayi a yau an san da cewa matsala ce da ta dami duniya gaba ɗaya. Kuma 'yan jarida da ke taka rawa ta musamman ko ma cikin wayar da kai ba da ilimi yana da mahimmanci a ƙara musu sana'a. sanayya da dabarun aiki da za su samu isasshen ilimi don zurfafa bincikensu a fannin waɗannan zantuka da ba al'umma cikakken labari a kai da kawo gudunmawarsu cikin rage mugan sakamakon sauyin yanayi. Sai kuma kungiyar 'yan jarida ta kare 'yancin ɗan adam Ashe tare da haɗin gwiwar ofishin jakadancin ƙasar Faransa a Nijar ta shirya a yau da safe a Escom tsohuwar makarantar Iftik da ke nan birni mai wata muhawara albarkacin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya da za a bikinta a gobe idan Allah ya kai mu. Mati Alhaji Musa shugaban Ashe a cikin rahoton Fati Malam Yaro. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsayar da maƙudin 'yancin ba da ra'ayi tamkar turba dukkan sauran 'yanci na ɗan adam domin sallatar ranar duniya na 'yancin kafofin labaru uku ga watan Mayu rana ce ta shimfiɗar da hanyar 'yancin kafofin ba da labaru a cikin duniya tare da kare kafofin labaru kan barazanar siyasa da mashara'anta tunawa da 'yan jaridan da aka wa karan tsaye ko aka garkame a karrama waɗanda suka a yayin gudanar da aikinsu wayar da kai kan mahimmancin jaridanci na zaman kai da kai kariya ga samun labari da 'yancin faɗar albarkacin baki ma'udin bana ya zo kan daidai dangance da taka rawa kan 'yancin faɗar albarkacin baki a cikin duk wani tafarkin demokaradiyya ta gari jarida mai 'yanci mai zaman kanta ta zan kayan aiki mai mahimmanci da bai da misali domin tabbatar da gaskiya da haɓakawar kariyar 'yancin ɗan adam. Ministan ilimi da ke ziyara aiki a yankin Tawa ya kaddamar a ranar Lahadi da aikin gina makarantar kwana da ciyar da ɗalibai ta 'yan mata a ƙorafan jihar Buza. Farfesa Ibrahim Natatu ya buƙaci mutane da su rubuta ɗiyansu makaranta da kuma kula da makarantar a cikin rahoton Sanusi Asuman. Dan kwangilar na da kwantarajen wata biyar na ya kammal ayyukan. Bisa kuɗaɗen biyan ba wata matsala. Mahukuntan da kenan za su sa ido sosai ga zartar da wannan ayyukan. Amma sai an diba wajen majalisar jiha tsarin nata na jadawalin harabar akfit da ke rarraba dakunan azuzuwa na ganin an sauya su su zamanto azuzuwa na gini maimakon azuzuwan zana. A karofan kamin komowar makaranta muna son wannan ayyukan a kammala su baki ɗaya. Kuma zuwa sauran dukkan makarantu inda ɗalibai za su kwana da muke nan muna yi wannan ma ya shafe su ya zanta fuskar akfik ko kuma wajen tsarin fasali na ƙasa. Za mu ga yadda zai kasance mu aiwata rarrabawa da za a yi a cikin jiha don ya zan aiki ne da za a girka sahun gaba. Kusan da wagga makarantar ta kuce a nan take girke har abada. rikicin da ke shafar makarantar lise teknik da ke maraɗi na kan hanyar warawewa a ranar jiya an yi wata ganawa tsakanin shugaban makarantar kungiyar 'yan makaranta kungiyar ong lavoie da kuma kungiyar tsofaffin ɗaliban ltdk gaban hukumar barki da na gargajiya an cimma yarjejeniya shugaban makarantar ya ɗauki niyyar janye ƙara ta ƙone motarsa sannan malaman sun ɗauki niyyar bada makin jaraba ga ɗaliban da mamman alƙalin ƙasa a cikin rahoton muhammadu mamman Jagoran lycée technique ɗan kasawa da shi da wakilin malaman ba da karatu na makarantar sun ɗau alkawarin sake diba kason makin kula da yin ladabi cikin takaitaccen lokaci da ya dace. Taron ya buƙaci ɗaliban da su komo kan ɗaukar darussa ranar talata biyu ga watan mayu 2023 daga bakin karfe bakwai da rabi wurin kwanciya da ciyarwa za a sake buɗa su ranar litinin 8 ga watan mayu 2023 dangance da fuskar komawar ɗaukar darussan da lufawar ƙurar da za ta kasancewa. Taron ya buƙaci da polis da mashara'anta da su sa duk himmar da ta waje ba domin cikin gaugawa su nazarta yanayin ɗaliban da aka kama. Taron ya ƙara sa kira ga dukkan masu ruwa tsaki ga wannan al'amari na su mutunta alƙawulin da suka ɗauka domin maido lumana a cikin makarantar lise teknik ɗan ƙasawa ta maradi. Matan karamar hukumar Tirozerin na cin karo da matsaloli wajen samun kuɗin zuba jari ga ayyukansu da kasuwanci. Bayan wannan akwai kuma rashin wuri domin gabatar da kayakin da suka kera dalilin kiran da suka aika wa ƙungiyoyin ONG da hukumomi da za su iya taimaka musu. Mu saurare su a cikin rahoton Ahmed Felan. muna sana'a ba mu da jari muna so yanzu mu a taimaka mana a ba mu jari kuma muna so a mana inda za mu sana'a mu kai a seta kai sana'a tana daki babu mai sayanta muna so a kara mana karhi a ba mu jari a taimaka mana kuma a ba mu wurin da in kai sana'a zo a doke ta muna da matsaloli da yawa tunda sana'o'in mu ba su sayuwa kamar yadda muke son su kenan in muka samu a mana wani wuri haka inda za mu kai sana'a a seta shine muke bukata to aika na handa dama muna yi muna dimkin dararuwa muna kiwo muna fate muna dambu muna kitso muna su lalle sana'a da ta kwamshi dai ta hannu nan matan ciro alhamdulillah da mu da ɗiyan mu duk muna yi muna yin kayan ado da tufafi matasa na da tilolin da suke ɗinki da su matsalolin da muke fuskanta suna da yawa ko mun sarrafa kayan babu inda za mu sayar da su saboda babu ciniki muna son masu hannu da shuni su taimaka mana farko sai rahoton mu na musamman a yankin maradi uwaye da dama ne ba su kula da karatun ɗiyan nasu matsal da ke janyo taɓarɓarewar rayuwar waɗannan yara da kai su ga shan mayagun ƙwayoyi wakiliyar mu sa'adatu ibrahim ta duba wannan matsala ga rahoton da ta haɗa mana saboda al'amarin rayuwata abun sun zanci wata sutura da kaina aka dora na wata sana'a ina su. Wannan muryar ta wata yarinya ce wacce ke fuskantar halin rashin kulawa daga gare iyayenta sannan take rayuwa a rariya. A garin Maraɗi irin wannan lamarin na rashin kulawa da yara ke fuskanta daga gare iyayensu sai kamari yake yi. A cikin kowane titi za ku iya gamuwa da gungu-gungu na irin waɗannan yaran. Daga cikinsu wasu na bara, wasu kuma sukan faɗa shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. wasu kuma har sata suke yi. Koya ma'aikatar jiha mai kula da kare hakkin yara take ganin wannan lamarin. Abin yanzu ya fara ɗaukar wani salo. Cikin gari da ka hito bara da sahe bara da rana bara da murice bara da daddare wasu yaran ma da uwayensu cikin gari kuma za ku gani da kwano suna yawo kama almajirai wani biyun suka yi wani abu ma sai a zargi almajiran a ce almajiran ne Salisu Isa magidanci ne mazaunin garin Maradi shi ma ya ba da nasa ra'ayin akan wannan lamarin abin da ka san Allah ya baka wani na neman ɗan da miliyar bai samu ba kai Allah ya baka amma kuma ka yi watsi da shi wani bai san cin yaran ba yanzu tahi a ce ana taro lakwal in aka samu uwaye ɗari sun zo tamanin mata ne. Maliki Malam Abdu yana daga cikin masu gwagwarmaya domin kare hakkin ɗan adam. A nan yana bayyana mana irin matsalolin da waɗannan yaran ke cin karo da su a rariya. Mun sha samun mata waɗanda aka yi mahaɗe baicin matsala hwaɗe ana samun matsalar exploitation ci da gumi ga yara kuma suna fama da yunwa da kishirwa suna fama da rashin kaya yaro in ka gane shi abin sai ka rasa ma daga inda yaron ya hito madam halima uwa ce da ke zaune a garin Maraɗi, a ganinta ko da an ce tarbiyyar 'ya'ya tara ta ne a wuyan uba mata ma bai kamata su yi ƙasa a gwiwa ba uwa za ka fara dangantawa kuma ita ce za ka fara ganin laihinta da duk da dai mahaihi uba shi ya yi karhi bisa kan ɗan shi amma kula in aka ce kula uwa mace ke ke kula da ɗanki. domin shawo kan wannan matsalar da kuma bai wa 'ya'ya mata har ma da mazan ingantacciyar tarbiyya dole sai iyaye sun kula da yaransu ta hanyar sauke illahirin nauyukan da suka rataya a kawunansu. To ƙarshen labaran namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya.